Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci bakwai da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da baba Yakubu makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis bakwai ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu 'yan jihar Niger na ikirarin ingantuwar matakan tsaro a jihar ya zuwa yanzu. akwai zaman lada a Niger. Amma har yanzu ana garkuwa da mutane wajen sarkin fawa. Wayannan mutanen jihar Kaduna ne suke cigowa suna wannan wannan tabbaci. za kuma a ji usman kabara da shirin na ƙasa ba kasawa ba redwan abbas zai gabatar da sharhin jaridun ghana sannan a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya kasashen duniya sun mai da martani dandana akan sanarwar shugaba donald trump cewar a hukumance amurka za ta amince da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila wani mataki da ka iya sake tada rigima a tsakanin isra'ila da falasɗinawa sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jagoranci ƙasashen duniya wajen maida martani a jiya laraba inda aka yi ta kira da a kwantar da hankali kuma a kai zuciya nisa majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a daren shekaran jiya talata cewa wakilan ƙasashen bolivia masar italiya senegal sweden birtaniya da uruguay sun buƙaci a gudanar da wata ganawar gaggawa inda sakataren majalisar ɗinkin duniya zai bayani kafin ƙarshen wannan makon shugaban falasɗinu mahmud abbas ya ce sanarwar trump a kan birnin kudus ayyana janyewa ne daga rawar da yake takawa ga shirin zaman lafiya a wannan yankin ƙasar masar wadda ita ce ƙasar larabawa ta farko da ta sa hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da isra'ila a shekarar 1979 ta yi allah wadai da shawarar shugaban shugaban faransa emmanuel macron ya gaggauta mai da martani mai tsauri ya ce wannan shawara a bar nadama ce wadda amurka da isra'ila suka ɗauka faransa ba ta goyon bayan wannan shawara saboda ta saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma ta yi wasi da ƙudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya shi ko firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi marhabin ne da wannan shawarar tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban dattawa kofi annan ya faɗa a wata sanarwa cewa ba za a samu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin isra'ila da falasɗinawa ba har sai an mutunta 'yancin ɓangarorin biyu a birnin mai tarihi kisan shugaban yamal ali abdullah sale a ranar litini da 'yan tawayen hudu masu samun goyon bayan iran suka aikata ya ƙara jefa ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita cikin rashin tabbas da kuma ƙarin tashin hankali wanda ya sa wasu ke hasashen ƙarin yaƙi mai tsanani wanda tuni aka fara ma tsakanin ɓangarori da dama shekaru uku da suka gabata biyo bayan kisan na sale da 'yan hudu suka yi ko sakamakon yaƙi ko kuma dai kisan gilla kawai 'yan tawayen suna shirin ƙarfafa ikonsu a birnin sana'a da ke hannun tuntuni sun kama sama da ma'aikatan kafofin yada labarai arba'in ciki har da ma'aikatan yemen today wata tashar gidan talabijin mai alaƙa da sale daga bisani ta ƙulla alaƙa da 'yan tawayen hutsi a yaƙin a halin da ake ciki kuma jiragen yakin da saudiya ke jagoranta sun ƙara ƙaimi a jiya laraba wajen kai farmaki a yamal ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc majalisar wakilai ta nan amurka jiya laraba ta yi allah wadai da kisan kare dangi na ƙabilar rohingya inda ta amince da wani ƙudiri wanda ƙuri'a kashi biyu cikin uku na wakilan da suka kada suna kira da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kai wa musulmin rohingya marasa rinjayi a ƙasar myanmar da ake kira bama wannan kudirin shine matakin farko da majalisun amurka za su iya dauka da za su kai ga aiwatar da shirin kakaba takunkumi da zammar matsin lamba ga samun kudaden sojin kasar bama kanan amurka za ta baiwa muhammad din tallafin tattalin arziki wannan batu ne na nuna kyakkyawan hali da kuma tsaron ƙasa in ji shugaban kwamitin harkokin ƙasashen waje na majalisar wakilai ed royce da ɗan jam'iyyar republican mai wakiltar jihar california wanda ya faɗa a ranar talata ya ce babu wanda zai tsira idan ana fama da tsaurin ra'ayi da kuma rashin zaman lafiya a wannan bangare na duniya kimanin 'yan rohingya 600 ne suka rasa matsugudansu a cikin 'yan watannin nan suna arcewa zuwa bangladesh kuma suna haddasa matsaloli ko kuma rikici na jin kai donald trump jr ya ki amsa tambayar da 'yan majalisa suka yi masa jiya laraba game da tattaunawar da ya yi da wasu 'yan rasha sannan kuma ya gabatar da tattaunawar ga shugaban amurka donald trump yayin da yake ɗan takarar dangane da ganawar da ya janyo cacar baki kan ko me yayi da wasu 'yan rashar a cikin watan yuni a shekarar 2016 a katafarin ginin na netron Tower da ke birnin New York. Trump jiniya ya kauce manema labarai lokacin da ya shiga ginin majalisa ta kofar baya. Kana ya sha tambayoyi har na tsawon sama da sa'a guda daga kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar ɗinkin wato na majalisar dattawan kwamitin yana binciken yiwuwar haɗa kai ko haɗa baki tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓen trump da kuma ƙasar rasha wasu a wurin tambayoyin na jiya laraba sun ce trump jr ya ce ba zai iya tunawa da abubuwan da kwamitin ke so ya sani ba ciki har da bayanai a game da ganawa da 'yan rasha ɗin trump ya ce bai faɗa wa mahaifinsa wani abu akan wannan ganawar ba har sai da saƙonnin imel a kan wannan ganawar suka fito fili ta wani ɓangaren kuma kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar dattawa ya yi wa mutane sama da ɗari tambayoyi a cikin binciken da yake gudanarwa a kan zargin katsalandan da rasha ta yi a zaben shugaban amurka bara har ila yau dai akwai ƙarin wasu mutanen kuma da kwamitin zai tambaye su shugaban kwamitin ɗan republican senator richard burr ya yaba wa abin da ya kwatanta a jiya laraba da cewa wani ga garimin damara ne wato dama ce ta baiwa ɗaiɗaikun mutane da dama su bayyana abubuwan da suka shafi na sirri amma kuma bai nuna lokacin da za a kammala komai ba. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To mu fara daga jihar Naija inda wasu yan jihar ke ikirarin ingantuwar tsaro a yanzu. Mustapha tsari gare ka. Ya zuwa yanzu dai an samu nasarar raguwar aikata miyagun ayyuka kamar su satar dabbobi da kuma yin garkuwa da jama'a da ya addabi yankin arewacin jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. A 'yan kwanakin baya dai jihar Niger ta sha fama da matsalar satar shanu da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Alhaji Hussaini Boso shine mataimakin shugaban kungiyar Mietti Allah a Najeriya. Sannan kuma bangaren zaman lafiya ji ana zaune zaman lafiya. Kun yaba da zaman lafiyan da aka samu? Ah, mun yaba kwarai da gaske. Ai kusan gaskiya ba wani matsala. Batun sace-sacen shanu da satan mutane da ake yi. Naija gaskiya a Naija yanzu ya ragu kwarai da gaske daga kashi ɗari da yake da a 90 da yake a da yanzu ya koma kusan kashi goma kuma bai ko ƙasa da haka. akwai zaman lafiya a shi. Amma har yanzu ana garkuwa da mutane wajen sarkin fawar. Wayannan mutanen jihar Kaduna ne suke cigowa suna wannan wannan tabbaci. Alhaji Hussaini Boson dai yana magana ne a lokacin da tawagar wata kungiyar Katsinawa da Daurawa suka ziyarci gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello. Gama abinda shugaban kungiyar Alhaji Musa Garba ke cewa akan ci gaban da aka samu ta fuskar inganta yanayin tsaron. maganan zaman lafiya a jiha wanda lokacin da ka shigo gwamnati masu mashin shaida ne ba mahalukin da ya isa ko da ɗansa zai mutu ya goya shi a bayan mashin ya ce zai wuce wani wuri ba ma wai ya yi sana'an ba ma ya goya ma nashi ne ɗan ya ce zai kai shi asibiti bai isa ba to wannan ba karamin nasara Allah ya baka ta fannin tsaro ba a lokacin da yake jawabi gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce shawarar da jama'a suka ɗauka na mai da hankali akan aikin gona ya taimaka matuƙa wajen samun nasarar da aka samu kuma daidai gwagwado wannan shekarar manoma sun samu abin da suka samu saboda kamar mu a Niger kusan kashi saba'in cikin ɗari na kujerun haji manoma suka biya daga ƙauyuka talaka da ke ƙauyuka wannan karin kaga ana kukan yiwa a manyan a birni ne mina kwantagora suleja bidda nan ne za ka ji ana maula ana abinan kuma saboda yanayin babban gari yawancin mutane ba son aiki ba kasuwanci zuciya ya riga ya mutu kuma an saba da rin tafiyan da ake a da bani bani saboda haka muna iyakan ƙoƙarinmu A halin da ake ciki dai gwamna Abubakar Sani Bello ya bayar da umarnin da a hanzarta zakulu 'yan bindigar da suka auka ma wasu bankuna guda biyu al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla biyu tare da tafka asarar dukiya ta miliyoyin naira a garin Lafai a ƙarshen makon da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari kafin mu ci gaba ga wannan. an ce taɓa kiɗi taɓa karatu yanzu kuma ga usman kabara da shiri na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu bi wakilanmu ne guda biyu Haruna Dauda biyu daga Najeriya da kuma wakiliyarmu Tamar Abari a Nijar, domin kuwa an yi ranar nakasassu ta duniya. Bari mu je mu ji shin me ya kana a wannan wuri. Wata uku ga watan Disamba don dubi da irin halin da nakasassu ke ciki da kuma duba hanyoyin da za a bi don inganta rayuwar waɗannan al'umma. Sai da za a iya cewa irin wannan rana kan zuwa da nakasassun da abin al'ajabi ganin cewa har yanzu wasu suna kokawa game da ma rashin sanin mahimmancin ranar da kuma irin halin ko in kula da gwamnatoci ke nuna masu ganin yadda suka samu kansu cikin wannan hali na ibtila'i. An dai kiyasin cewa. cewa cikin kashi goma na mutanen da ke bayan kasa ko kuma al'umma miliyan 650 wato kashi 20 daga cikinsu dukkaninsu na kasassu ne wanda kuma kasarinsu matalauta ne don haka ne ma ƙungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno suka kira wani taron haɗin gwiwa da 'ya'yan ƙungiyoyin na kasassu na jihar borno don daɗa kokawa gwamnati da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da su koyi waɗannan al'umma da suka samu kansu cikin wannan hali na nakasa ambassador ahmed shehu dai shine shine shugaban gamayyar ƙungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno yau in ka juya kana so ka sani mutane disable miskinai nawa ne a borno ba wanda zai iya gaya maka so ya za ka yi ka taimaka musu in baka da sunayensu da sauransu taimako da ake bayarwa a wannan matsalan da ake ciki masu taimakawa tura da sauransu su duba yadda suke taimaka din a yi taimako na musamman ma musamman masu disabled people da ake bada taimako a nan kuma ta wajen ba da aiki da wajen makarantu duka a zauna a duba a ga yadda cewa masu kananan karfi da kuma masu miskinai su samu musamman a basu tunani na ya ya za a tafi da su a wannan tafiyan. Malam Umar Muhammad dai shine shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassu da suka da kurame da guragu da kutare da mama kafi da kuma gabatar da wani koke da dan majalisa mai wakiltar mazabar birnin Maiduguri. Muna da koke-koke ta fanni ilimi na musamman wanda ake faɗa wa education. Muna da koke-koke na rashin aiki kuma muna so a bude mana mu ma commission kamar wata ma'aikata ta musamman irin yadda Lagos da Plateau ta yi. Kuma bayan haka muna so ita gwamnati ta sama mana ofis mu na nakasa kasassu na musamman permanent ofis din da za a ga mu kadai ne wanda ba mu da jihohi wanda ba mu da office a cikin jihohin Najeriya 36 saboda haka wannan babban kalubale ne ma gwamnatin jihar Kudu kuma muna roƙon mai girma gwamna ya taimaka mana da bos din da za mu dinga gabatar da ayyukan mu daga cikin jihar nan kuma zuwa cikin sauran jihohi na Najeriya shine kwake-kwake wanda muka gabatar mun shi a takaice Ali Abdu PRO na kungiyar Guragu na ɗaya haya ta dame mu mu kasassu tsofi ya kamata a taimake mu da jarin da mu ma za mu zanna bakin kofa ko albasa ko gawayi ko itace za mu iya sayarwa ba lalle dole sai mun hau titi mun yi bara akwai nakasassu uwayensu sun mutu sun bar su yara kankana ga munan abincin da za a ci ma wallahi tallahi sai ka fita ka yi bara ka samu ka kawo gida a ci ka zura ma Allah ido gobe kuma ka sake fita honorable bukar tijan dai shine dan majalisar dokoki na jihar borno da kuma ya jawabi sa yana mai cewa yanzu koke-koken da muka ji a nan ni insha Allah rabi a matsayina na dan majalisa za mu yi kwamfelin gwamnati ta zama wajibi a kanta wadda ba wannan gwamnati mai ci yanzu ba kowane gwamnati ya zo ya zamana a wani doka a kasa wanda zai yi amfani da shi dole ne ya ga ya tallafa muku. Sai dai taron na wannan shekarun bai samu wakilcin wani daga bangaren zantarwa na gwamnatin jihar Borno ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To mu daga Najeriya kenan sai kuma mu bi tamar mu ji tattaunawa da ta da wasu bayan Allah a Nijar don jin shin wani matsaloli ne su waɗannan mutane masu bukata ta musamman suke fuskanta a yankin. So yau dai kamar yadda kuka sani rana ne wanda jama'a wannan majalisar ɗinkin duniya ta keɓe shi ko ta ware domin a tuna da dukkan mutanen da suke da nakasa a duk duniya ba nan ko kaɗai ba yanzu duk duniya duk inda ake da mutanen da suke da nakasa 'yan uwa da suke nakasa duka ana tunawa da su. an keɓe wannan ranar ne don a tuna da ku a nuna muku cewa ba a manta da ku ba duk abubuwan da ake ci kuma a ji ƙorafinku a miƙa gaba ga gwamnati ta san yadda za ta taimaka muku. disability ba abu ne da za a ce wai dan kana da nakasa ba za ka yi abu a rayuwa ba ina fatan representative ɗinmu ya ji wannan kuka kuken da aka yi so shine muna gaskiya wannan kuke-kuken gaskiya ya kamata a ce an kawo an kai gaba ba wai dan kana da disability ba za ka iya yin komai ba an ce akwai graduate ma a cikin nan za ka iya ba abin ba za ka iya yi ba dan kana da disability amma babu enabling environment din for mutane masu disability su yi abin da suka so su yi so ni kuka na a gaskiya representative mu yana nan yana zanne don allah dan annabi kukan da suka kawo don Allah a kai gaba. Na yi roƙo guda uku, na fari na ce gwamnati ta yi ƙoƙari a ɗauki sunayen mutane da datas na kowa da kowa yau in ka juya kana so ka sani mutane disable miskinai nawa ne a borno ba wanda zai iya gaya maka so ya za ka yi ka taimaka musu in ba ka da sunayensu da sauransu so muna kira gwamnati ta samu record din database na all disabled people din da suke borno na ɗaya taimako da ake bayarwa a wannan matsalin da ake ciki dama muna da miskinai yanzu kuma a sarizola wannan matsalin da muka samu kanmu wayin sun sake joining din ah, group din miskinai din so muna cewa kuma masu taimakawa tura da sauransu su duba yadda suke taimaka din a taimako na musamman ma musamman masu disabled people kiran da muka yi wa 'yan wana kasasu shine misali mu shiga harkokin siyasa a dama da mu wanda ya ji zai iya tsaya wani takara na kasan ka bata hana ka ba kuma baran nan kamar yadda aka ba mu shawari mu yi watsi da bara mu koyi sana'o'in mu na hannu da karatu ilimi da sauransu domin mu muna da gudunmawa da za mu taimaka kasan mu jarin da mu ma za mu zanna bakin kofa ko albasa ko gawayi ko itace za mu iya sayarwa ba lalle dole sai mun hau titi mun yi bara ba yanzu aka ganin da kake muna nan duk mu akwai nakasassu uwayensu sun mutu sun bar su yara kankana na, na uku dinsa ga munan abincin da za a ci ma wallahi tallahi sai ka fita ka yi bara ka samo ka kawo. Muna da koke-koke ta fannin ilimi na musamman wanda ake faɗa wa education. Muna da koke-koke na rashin aiki wanda suka yi karatu ko kuma suka yi koyi sana'a na hannu wanda ba su da aiki. Ko kuma muna so a bude mana mu ma commission kamar wata ma'aikata ta musamman irin yadda lagos da plateau ta yi muna so ita gwamnati ta sama mana ofis mu na nakasassu na musamman permanent ofis ɗin da za a gan mu kamar yadda dai kuka riga kuka sani wanda muka yi program da ku na wurin koya muku sana'a domin a ɗauke ku daga barace-baracen kan hanya mun ɗauki mutane 108 muka koyar da ku sana'a akan sana'o'i kala daban-daban ko to idan allah ya kai mu on 16 december shine ranar exhibition naku ranar da kuma za ku fito ku nuna wa duniya abubuwan da kuka yi kuma masoyan ku su siya kayayyakin ku ranar oh, ina requesting network of civil society group ta haɗa kai da ku su ga sun zo mana da doka musamman na wanda za mu yi fasin ɗin shi ya zamana yana nan kasa kowane gwamnati ya zo ya zama dole ne ya yi aiki akan wannan doka. To duka duka nan shirin ya kammala a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wakilan namu Haruna da kuma Tamar. Sai wadda ta haɗa mana sauti Julie Leather Gresham da kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To a gaida Usmana, yanzu kuma ga Ritwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar ƙasar Ghana wato Daily Graphic wadda a shafinta na farko babban labarin ta ruwaito tsoro ta lullube 'yan makarantar Kumasi Academy inda wani ƙarin ɗalibi ya mutu sa'annan aka shimfiɗe wasu 44 a asibiti har yau a jaridar da Daily Graphic a shafin baya manoman auduga sun nuna rashin jin daɗi ɗinsu game da watsi da aka yi da su a ranar bayar da kyautayi ga manoma manoman auduga ne sun ka nuna rashin jin daɗinsu da gazawar ma'aikatar abinci da aikin noma wurin nuna amincewa da gudunmawarsu ga wannan fanni a yayin da ake bikin ranar manoma na ƙasan nan. Jaridar Daily Graphic har yau ta nuna cewar Switzerland ta amince za ta maido da kuɗi dala miliyan 320 zuwa Nigeria. Kuɗin da ake zargin cewar tsohon shugaban soji na tarayyar Nigeria Sani Abacha ya sace. Daga jaridar Daily Graphic sai mu kuma duba jaridar Today wadda babban labarinta shine Amidu na zargin tsohon shugaba Muhammad da yi wa yaƙi da cin hanci zagon ƙasa. In mun leƙa jaridar da Herald kuma, ita ta rubuto cewa ne ma'aikatar kiwon lafiya da sauransu sun saka kumasi cikin ruɗani yayin da mazauna yankin ke cikin kasidar kamuwa da muganyar cutar na mai kisa farab ɗaya. wani labarin kuma na ita wannan jarida ta herald ne zaɓi tsakanin 'yan luɗa'i da fadar shugaban ƙasa na flagstaff house majalisar kirista ne ke faɗa wa shugaba na na akufa ado ya zaɓi tsakanin 'yan luɗa'i da zama fadar shugaban ƙasa a nan kuma za mu leƙa jaridar da informa yadda babban labarinta a yau shine zamar ɗarɗar a jami'ar Legon dangane da kwandilar dala miliyan 64 na Professor Aiti. To a gaida Ritwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Rediyo Amerika. Sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare Najeriya. ina son amfani da wannan dama tare da yan uwa da iyalan mutanen nan guda ɗari biyar da shugaban najeriya muhammadu buhari wa akwa a jihar kano a gaskiya wannan abin a yaba ne fatin mu allah ka sa yi ziyara lafiya ya kare lafiya na gode ƙwarai gidan rediyon amerika sunana abdulrashid jula musa gwarbawa daga jihar sokoto tare najeriya assalamu alaikum sashin hausa na muryar america. mai magana ne mai inuwa abdulmalik kunguru shugaban matasan kungiyar zafi sanka da taimakon juna reshen jihar yobe a yau ne ina so na yi magana akan ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kawo jihar kano hakika wannan ziyara ba a tashi yin ta ba sai da aka ga siyasa ta doso kai tun hawan muhammadu buhari a shekara ta farko ya kamata ya kawo wa kano ziyara to wannan ziyarar mu ba mai na'am da ita ba ko ba mai farin ciki da ita ba kuma muna nan akan da kanmu in Allah ya kama lokacin zaɓe shekarar zaɓe mai zuwa ni dabo sai mun zaɓi canji na gode sashen hausa na murar amerika mai magana ne inuwa abdulmalik ƙunguru shugaban matasan ƙungiyar zaɓi sanka da taimakon juna rehen jihar yobe ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na murar amurka suna na hassan dogon fati daga ƙaramin hukumar batsari ita zarar katsina a tarayyar najeriya A ina miƙa godiya ta ga mai girma shugaban kasar najeriya janar muhammadu buhari a bisa ziyara aiki da ya kawo a jihar kano a ina fatan ubangiji allah ya yanda ya zo lafiya allah kame da su lafiya kuma allah ya sanya wannan ziyara tashi ta kawo sauƙin matsalar da ke faruwa tsakanin ganduje da gwamda kwankwaso domin ziyarar tana da matakan muhimmanci sosai gashi har an saki fursunoni mutum 500 wannan ba karamin abu alheri ba ne ba Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. na Alhaji Musa American suya daga Kebbi Najeriya mazaunin Wadi. Ina wa kanawan dabu murna da farin cikin zuwa shugaban ƙasar Najeriya lafiya Kano. Kuma ina furna farin cikin fita ce daga Kano lafiya. Allah ya taimake mu su kara ma jihar Kano albarka da mutanen jihar Kano. Jihar Kano ta Buhari ce. Mutanen Kano kuma mutanen Buhari ne. kada ku yarda da wasu munafukai masu cewa buhari ya ki zuwa kano zaman lafiyar kano ya zuwa buhari duk abin da buhari ya yi najeriya to insha allahu buhari yana tuce shi nan cikin kano buhari hankali na yana can a kano kar ku damu don bai je kano ba ku dan samu matsala ta cewa ku yi hushi kar ku yi hushi kanawa ba san ku haka nan ba ku kara bashi karfin gwiwa shugaban kasa muhammadu buhari insha Allahu Buhari karo ta haifi gidan shi ne. To yanzu kuma ga baba ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. ma'aikatan kashe gobara sun sha fama wurin kashe wutar daji a kananan hukumomin los angeles da ventura biyu bayan tashin wata wuta da safar jiya laraba a cikin birnin los angeles wutar dajin ta kona sama da filaye dubu talatin da biyu kana kuma tana barazana ga sama da gine-gine guda eh, wato dubu sha biyu wutar ta kai kusa da manyan hanyoyi da makarantu da kuma gine-ginen adana kayan tarihi ta kuma haifar da hayaki mai illa a yankin kimanin mutane dubu ake kwashewa a wurin babu wanda ya mutu a cikin wannan amari sai dai an samu mutane 'yan kalilan suka ji rauni ma'aikatar kwana-kwana ta wato birnin los angeles ta ɗauki ɗaruruwan ma'aikatan kashe gobara kuma ta kira ga jiragen sama da masu saukar ungulu su taimaka wurin kashe wannan wutar magajin birnin los angeles eric gassetti ya ce an riga an kwashe mutane sama da 230 daga los angeles da kuma karamar hukumar ventura din an ba da a kwashe mutane a wurin da kuma shirya kwasan wasu mutane waɗanda suke nisa da wurin da inda abin ya faru a jiya laraba wuni guda bayan da gwamnan jihar california jerry brown ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙaramin hukumar ventura To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Baba Makeri da ya tayani da haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyan mu Jimmy Cook ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima.